Amaryar ya da sadiq uwar gidansa ta har abada ta sama dole su haƙura su kai domin duk duniya ni kaɗai ce wacce na dace da kai wanne illa ce duniya ya Allah ya hada ku ba da ga wannan ku ni wannan din Ito eh waya ce amma ba wai kyauta na baki ba magana za ku to haka kawai muna tsaye kuma sakin sai ka miƙo min wata waya kace in karɓa na san me a ciki ka faɗa min saƙon mana in dai ina raye wallahi biki saki ki soyayya da sadiq ke kuma fa iya matsayin ƙawon matarsa duka cin amana ƙarara a amana ko kunya ma ba a idan ki akwai buƙatar a yi miki magani domin abin ya girmi kaina da kwakwalwata nai kwaɗayin mi aure Bana ta yaya zan yi in tafi jamila kina cikin wani irin hali ni fa da rasa ki na rantse miki da ikon Allah gwara wannan babban aminin nawa da nake tare da shi a rayuwa tun tun farkon tasowar rayuwa wallahi gwara ya mutu wallahi abin nan ya dame ni matuƙa kaina ya kulle na rasa yadda zan yi da wannan matsalar ban yi mamaki ba tabbas kuma dole ne ka samu kanka a yanayin irin wannan amma ka ci gaba da tsayawa akan yadda kake ba zan zama nata ba ba zan taɓa zama nata ba har abada kaga kar ka ce haka ka san abin da gobe za ta zo da shi ba Na Allah ka ga maganan banza ma kaga ba magana banza ba ce su dai magana ce ta gaskiya nake gaya menene gaskiyar a ciki abin da na faɗa haka yake kai ne da idan ka yarda yarda kake kokarin ganin hanyar da zan faɗa maka wata magana mara kyau bai kamata ka gaya min haka ba a matsayinka na amini na kuma babban aminin sirri na dacewa yi ka ba ni shawara ka kuma ƙara min ƙwarin gwiwa game da abu guda ɗaya wanda ya shafi rayuwata kuma yake ƙoƙarin bugu zaman farin ciki na da duniyata kai matsala ta da kai wani lokacin ba ka fahimta abubuwa kwata-kwata me kake so ka ce mu ina da wata baka ne ga shi ka kumbura ko sama kana kokarin fashewa amma ku ka alhaki na Ta Allah ba ka hakuri ai da amana tsakanina da kai wallahi abin nan ya dame ni matuƙa kaina ya kulle na rasa yadda zan yi da wannan matsalar ban yi mamaki ba tabbas kuma dole ne ka samu kanka ainihin irin wannan amma ka ci gaba da tsayawa akan yadda kake kuma ko da wasa ka sake ka bari matar ka ta sani zancen yaushe kuma awon ai sai dai kada kuma me kake suka ce mu har gida aka zo aka kai ta yaya kuma ina jamila ce shikenan aikin gama ya gama kwarai kuwa to yanzu wani mataki ka ɗauka akan haka ban kai ga ɗaukan mataki ba amma dai gaskiyar magana shi ne, ina gab da ɗaukan mataki lalle ko ya kamata domin ku da zarar kayi sanya to za a sha ka ba zan yi sanya ba kuma lalle zan tabbatarwa Jamila cewa a mahaukatan ma cikakke ne ina bayan ina kuma ƙara tabbatar maka da cewa lalle ina bayan akan wannan magana Assalamu alaikum alaikum salam Me da ke ofis dina? Har ka manta? Me? Cewa zan dawo. Look, Jamila, idan hauka ne yake damunki, ina so ki sani ni lafiya ta garau. Don haka ki fita daga harkata tun kafin na tabbatar miki da mummunan hukunci. Hakan zai faranta maka? Ban gane ba. Idan hakan zai faranta maka, to wallahi na yadda. Kuma a shirye nake na aikata haka. Menene hukunci akan su? ai duk son da babu hukunci bai cika soyayya haka kuma duk ƙaunar da babu ƙalubale bai cika ƙauna ba na yadda da haka kuma na amince wai ki wace irin mace ce shi idan bai ki baki da zuciya ne ba ni da zuciya sadiq musamman akan ka ba na ji kuma ba na ganin komai sai dai kai da abin da ya dangance ka zuciya ta ta jure a da na ɗauka soyayyarka kamar wasa amma yanzu ya zanti da na. ta zama rayuwa da shakar iska na ta zama komai nawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah sabi kar ka mai da dariya ta mafarki ka agaza min kar ka mai ni gawa ka tallafa min kar ka mai da ni koma baya ka ji tausayi na Jamila, idan so cuta ne, to haƙuri magani ne, idan ƙauna jarabta ce, wato addu'a makami ce ina so ki gano wani abu ɗaya ki buɗe idonki kar ki bari kanki ya kulle ba su duk bane kaɗai autan maza a duniya haka zalika ba shi bane kaɗai na farko da kuma na ƙarshe a duniya ina so na tabbatar miki da wani abu sadiq na aisha ne kuma mallakin aisha ne saboda haka zan ci gaba da kasancewa mallakinta na har abada. Ba zai yiwu ba. ya daɗe da yiwuwa. Za ka zama nawa. Ba zan taɓa zama naki ba. Zan mallake ka. Ba za ki taɓa mallaka ta ba. Ko ka zuba ido ka gani. Babu wani mamaki da zan gani wanda zai wuce haka. kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fusatawa za ya magance ga kishirwar haramci za a yi kwace wagga gobarar daji walla illa ce duniya hayakinta babarin tari ba ce wa yake ga maganin wannan za a lamince tun da dai zumunci tilas ba za a daina ba da wuta yawa mare har yanzu wannan damuwa ba za ki kokarin korarta daga cikin zuciyarki ba zan cire in Allah ya yarda to Allah ya sa amin akwai magana a bakin ki Maryam eh oh Maryam me yake faruwa ina neman wata alfarma ne a gurin ki wace irin alfarma kenan Maryam ummi so nake ki sa Halemu domin in je in nemo muradin rayu me Na kasa jurewa ne Hankali Hankalina ya tashi sosai. Ba na iya bacci sai da tunanin shi. Ba na iya cin abinci sai da ambaton shi. Ba na iya taɓaka komai sai tare da shi. Idan ban gan shi ba, tabbas komai zai iya faruwa da ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. amfani da ido me nake gani da raina da lafiyata abinda idonki ya gane miki shine a ki abinda tunaninki ya baki shine a gaskiyar lamarin kai dama na gaya miki sai na auri miki ki yadda ba ne ƙarya ne ƙarya ne wallahi ba ki isa ki auri mijina ba na rantsa da Allah menene na da jijiyar wuya eh, ai bakin alƙalam ya riga ya bushe ni kuwa ko yanzu ido ki ya nuna miki abin da ba kiya zato na yadda da shi na yadda da nagartarsa shi umanci irin naki wanne ne ban sani ba jamila kar kuskure akan kuskure domin ba wani miji yadda 100% kuskure ne girma don haka ki yi a hankali namiji zuma ne sai da wuta wani da nawa mijin domin ya bambanta da sauran ban ga ki ba wannan dalili ne yasa nake so na zama abokiyar zama ko ba ne na ya taya ki wasar albarkarsa ya isa ka bar ni abin da ya dace kishi wani wanda ya dace kuma ya ta ai halak ne don haka ka bar ni ne. da za ki gaya wa kanki gaskiya da ya fi miki ce gaskiya ki gaya wa zuciyarki ba da sadik ta fi ƙarfinta ta fi ƙarfin mallakarta shi ne gaskiya Ba haka ba ne. Ki zuba ido, za ki sha mamaki. Ba wani mamaki, face hauka. Na ba ki minti ɗaya, ki fice daga ofis ne. In tambaye ki Maryam, ina jin ki umma. Misali na barki kin fita, ina za ki je? duk inda ƙauna ta kai ni. Kamar ya kenan? Ina nufin duk inda bugun zuciyata ya dakata tabbas a nan gare ne. Ba zai yiwu ba. Zai yiwu ummi. Wannan kasada ne. Ba kasada ba ce ummi. To menene? Soyayya ce. Na yadda soyayya ce. Amma soyayya makauniya ce. So a makance illa ne sannan ba miki fatan haka Maryam. Amma na fahimci kin zarfafa da yawa. Ba laifina ba ne ummi. Laifin so ba ni da yadda na iya da kai. Ki dakatar da wannan soyayya taki. Ummi, ta yaya zan dakatar da ita? Ta kowace hanya. Ba zan iya ba, domin ko ba ni na saka ma kaina ba. Ina gudun kada ta illata ki nan gaba. Na yadda da kaddara ta ummi, kuma na karɓe ta hannu biyu. Ba ni da tsini, ba ni da dabara, kuma na amince. Amma tabbas wa'adin ya kusa riskata. haka nake ji a jikina na kusa mutuwa zafi daga ɗan sansa ya yi yawa a jikina yanzu ina iya jurewa amma an jima ina ji ba zai iya ɗauka ba <laughs> ki taimake ni ummi kar ki bari na rasa shi idan na rasa shi na rasa komai kenan idan na rasa shi hakan na nufin na rasa komai kenan idan na rasa komai to tabbas ke ma za ki rasa ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wani irin kaddarar soyayya ce mai rudarwa haka wacce ban taba ji ba ballanta na gani ban taba karo da abu mai rikitarwa irin naki ba maryam ki taya ni yaki deman soyayyar shi ummi matukar ba kya so ki rasa me ya kawo jamila ofis ɗin nan abin da kika sani shi ya kawo ta wace irin amsa ka bata Mun fahimce ki ba Hankali na ya tashi sosai da na ganta duk ƙyar na iya sai ta kaina amma tabbas na ji kamar zuciyata za ta tarwatse aisha sanin kanki ne ba na ɓoye miki duk wani abu da ya shafe ni wanda kima ya shafe ki amma me yasa kike yawan kawo zargi a tsakanin zamila bayan abin da kika riga kika sani kar ka ga laifi domin kishi akan abin da kake so wajibi ne musamman akan namiji irin ka wallahi na amma matuka da yadda abubuwa suke zuwa a rikici tabbas ya kamata mu yi wa abin tafka ta za ki fara aikata haka ta kowace hanya matuƙar zan tsira da kai Aisha ke To ai ki riga da kin tsira da ni. Me kuma ya saura? Su bar min kai sannan su yadda cewa kai na wani ni daya. Ko su bari ko kar su bari. Allah ya riga da ya baki ni. Ko su yadda ko kar su yadda. Allah ya riga da ya kaddara rayuwar mu a tare. Me kuma zai dame ki? Suna damuna. Ba zan iya ba. Ki manta da su Aisha. Ba zai yiwu ba. ki ƙoƙarin aikata haka. Ba zai yiwu ba. Shi kenan. Ya aka kika fito ba tare da kin tambaye ni ba. Kai hakuri, tabbas na yi laifi. Ba wannan na tambaye ki ba. Ki gaya min ya aka kika fito da gida ba tare da sani na ba. Ina gida, na ji na ya gaza kwanciya. Zuciyata tana zafi, sai na ji ina so in zo ofis in ganka. Ko hankali na ya kwanta. Yanzu kin gani

ni ne na halitta soyayyar a cikin zuciyata da Allah ne yake halittar soyayya a cikin zuciyar dan adam ba ai ai ai ai ai ina ganin ba laifi na bane ya ubangiji zai halicci abu a raina kuma ki rinka cewa wai inda yana eh ke ke yanzu haka haka idan ke ake yi haka zaki ji daɗi eh wallahi wallahi sai ni kuma wallahi ina nan na rantse da Allah sai na aure ki Allah sai na aure ki ina nan ni na gaya miki wannan wallahi da a ce ni ne kai kai wallahi da tuntuni na rabu da ita wallahi ba zan haƙura ba wallahi ba zan haƙura ba kullum abin da nake gaya miki kenan haka ake yi mutum da eh? ba ta son ka me za ka yi to kuma tunda kika gana na ce ke mai ita ba za ki so ni ba ki haƙura mana ki fara sunan. Kiran me zan so? To kin wulakanta ni kin wulakanta ni ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba kin ce ba kya sona kin ce ba kya ƙaunata din na ji na cinye na haƙura ke me isa ke ba za ki haƙura ba tunda kin gani na fiki na ci kawai ki haƙura mu zo mu daidaita kanmu kawai iyaye su shigo a yi maganan auren nan. Eh fi sabilillahi yanzu ba gashi ba kin gafi yadda muke macin dan Allah. Jamila tsaya mana dan Allah ki dan tsaya. Rabin raina dan Allah dan Allah ba ki tsaya. nuna miki yadda muka yi macin wallahi ko kin tsaya ko baki tsaya ba na rantse da Allah sai na aure ki ba zan aure ka ba hanyar da zan bani ya aure sai na bita. ko kina so ko ba kya so in Allah ya so ya yadda sai mun ya aure da ki ba zan aure ka sai kin aure ni ba zan aure Allah sai kin aure ni ba zan aure ka wallahi sai kin aure ni to bari wallahi tallahi zuba mu ni kuma na ce ba na yi to wallahi ni kuma sai na aure ki haba Jamila to duk yanda zan duk hanyar da zan bi in aure ki wallahi sai na aure ki Ba zan aure Sai na aure ki. Ba zan aure Sai na aure ki. Ba zan taɓa auren ka. Billahi lazi sai na aure ki. Ko kina so ko ba kya so. Wallahi sai na aure ki. Ai ki zama mai tausayi mana. Bana na bai gane mana zaki wuce. ban gane ban ganka ba ni nace ka jira ni ta ne dama ka jira ni kaga malam ni ba na son dogon magana baka san halin da nake ciki ba baka san me yake damuna ba zaka zo ka samun ciwon kai ba na so Salon mata, ne kyawawa, ai ba zan fushi ba. In na fushi aka na zan cuta. Kai ka sani kuma wannan kai ta shafa sai an gina. Wato, ƙara ta kenan ni kaɗai. Ai ba zan fushi ba. Saboda in na fushi kana zan cuta. Salon mata, ne mana tare samu insha Allah yawa sarkin gida na ji daɗin ganin ka ga wannan saƙon ka ba mai gida hannu da hannu insha Allah za a ba shi hannu da hannu An ajiya na ce ba wannan saƙon ya zo za a ce ya kawo duk wani ƙarin bayani yana ciki kai dai ka tabbata ya je hannunsa shikenan hajiya za a ba shi hannu da hannu nagode ci ba shi cikinta sai ta san gari ce kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fusatawa za ya magance ga kishirwar haramci za a yi kwace wagga gobarar daji wanda illa ce duniya haya Wata rana ni ce zan zauna a gaban motar nan ina yi maka hira kana tuki kana farin ciki nima ina jin daɗi. Hmm, Aisha kenan za ki gane kuranki mai guri ya zo mai tabarma sai ya shirin nadewa. wulakanci ba ɗabi'a ta ce, shi yasa ba na so na maka shi amma idan ka ci gaba da matsawa zan maka abin da ba kai zato ko tsammani ba ba za ki iya yi ba zan iya ba gaskiya ba ne gaskiyar kenan sai dai idan tura ba ta kai bango ba yawa sarkin gida na ji daɗin ganinka ga wannan saƙon ka ba mai gida hannu da hannu insha Allah za a ba shi hannu da hannu sadiq kai ne ni ne maryam na zo neman aurenki ne amma ta idan kin yadda aure na ni din Kware kuwa ke din ba wata ba Huyu Allah daɗi Huyu sadiq daga sai kake Daga sai da wannan nake maka sallama sai an jima kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun in kin san wata ai baki san wata ba ya magance ga kishirwar haramci mai kwaɗayin mi aure zuciya ta numfashi cikinta sai ta sangare ce kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fasatawa za ya magance ga ƙishirwar haramci za a yi kwace wagga gobarar daji walla illa ce duniya hayakinta babarin tariba ce wa yake ganin wannan za a namince jin da dai titi las ba za a dina ba